Eh. Eh? Salisan ko saniyar? To. Wala alamu Wala adalamu. Yawwa, alamu shi nake nema. Wala na alamu daga daga wala an eh fal hikmatu eh, tasdai i'ta'u eh, hukum al-ibahati ma'a dawabit al-adai hikima in an duba tana bukatan bayar da halacci akan a aure sama da ɗaya hikiman rayuwa ta duniya yanzu ba maganan aya ake ba ɗaya tsaya a kalli hikima a kalli fasaha ma kawai ma'adawa biƙil adali tare da ƙa'idojin adalci bai na saujati rabi'an kada ya kuno rajulun muhsaban mutum kan kasance mai aihuwa wata kunul mar'atu aqiman matar ta zama aqimiya ba ta aihuwa wala yuridu rajulu an yudhara al-aqima mutumin bai san cutar da aqima bi talaq in za a dakata su to tunda ba ta aihuwa kaga sai a sake ta a nemo mai aihuwa a'a ai tunda ba ta aihuwa kuma ba laifi ta ba ba ita take aihuwan ba Allah ne bai bata ba to ai kaga kinta sai a karo wata a zauna da su tare bi talaqi wa yahrasu ala baqa'il mawaddati bainahuma yana son wanzar da soyayya tsakaninsu tun da dama don Allah aka gina shi. Ma'a ragabatihi fil injabi kuma ga shi yana son ya haihu in aka ce mata tsaya zai ai kaga wannan an yi abin nan ta shirya musulunci ita ta dace Da kulli zamani wa makani babu wata wayewa da za a yi ta wuce shari'ar musulunci ba ka babu wani ci gaba da za a samu ya tsallake musulunci ana samun ci gaban da ya tsallake musulunci za ga an koma kasa warwas an koma asfala safili tsarin Allah shine tsari wa fi hadha wa fi hadhihi al-hala qad yakunu min al-aslahi lil-mar'a zai zama mafi kyautatuwa ga ya mace aw al-ahwan ko mafi karanci alaiha an takuna sharikatan limra'atin تزما أبوك يرها أكا غوتمتي أخرى في رجلها من أن تطلق دعتي أسكيتا وتكون بغير زوجي وهذا ما تفضله معظم الزوجات وانا أبو دا ما في ماتا كيف ما في يوم ماتا ما سوهان كلي من دا باسا أيه وصنا في في تونا ala annaha kan cewar idza ragibat fit talaqi falaha an tutaliba bihi kuma in tana son saki ta samu ta nema wa yatimmu dhalika an tariqi sulta wannan na kare ta hanyar gwamnati alqaba'iyya ta alqala wa bi hukum shar'i an zawjin akhar nan ta nemi wani miji يرضى بها دذي دذيتا وهي عقيم ويكون ملائما لها وهنا يقول الأقم لو كتن درشن أيهوا كي كتن من الزوج فإن لها إذا تافاموا فإن لها الحق بأن تطالب بالطلاق عن طريق المخالعة تهنيا خلئه لتتزوج بمخصب ta je ta aure mai aihuwa. Wakira a ƙarshe dai a ƙolo, ina faɗa maku, inna ta'adduda yawaita mata mace sama da ɗaya fil galibi ya mu mukhalifa da ragabatil mar'a. Zai zama ya saba wa sha'awun wata matan wala ya kunu muwafiqa na ragabatiya illa nahu la ولكنه لا يكون مخالفا لإرادتها سيدي بيسب آمنهن تبا ولما ترى ولما تراه الأفضل لها أو الأخف وأهون والأهون على نفسها آه. إيمانا يا ya أشأ sha'awanta أما kuma ya yi muwafaka تكيسو dole za ka ba ka yanzu kana son allura miskin amma fa kana neman ta yi kun saba da manufanka da allura ba ka son ta amma kuma tana da amfanin hanyi, za ka je ka biya kuɗi a yi ma to haka yake zai zama ga abu kana kinsa kana son shi in ka duba fa'idan da kake ciki kana son shi in ka duba kuma irin matsayin ka za ka ya takura ma وذلك لأن السابقة آه، التي يسوءها مشاركة أخرى لا في زوجها وذلك لأن السابقة دموة تريجا التي يسوءها وانك أعطى متى مشاركة مشاركة أخرى وتتزود دقبايا سهر لها في زوجها باستطاعتها ذاتية أن تطالب بالطلاق إذا دم إذا ما تكيش يا دم أو غاني أنا لا تكيش سيدمي جي بدل تكيبا سيدا كان فا سيدا كيش يقوتو باي كان سنين داشي أفا مفاكين لكن زنا دكيش يا مجي إتوشي كنا سيدا كيش يكينا مفاكين ولكن قد لا تطالب به لأنها ترى أن من الأفضل لها أبن إفي متى أن تكون شريكة لأخرى في زوجها من أن تكون خلية ذات زمزير في بيت أبيها تقوم جدا بابا ذات لنا kanta. da yayin da take zaune a gidan baban ba ta da hankali a yanzu ta je ta shimfi mulki yanzu ta dawo gida cikin kannanta ta ce kin zo kin cika mana gida da kwaram kwaci bari in toshe mana wurin tunda ba akan karatu ne ba a fi baiti abiha la zauja laha na me kake cewa eh hmm. Eh. Sai ai kai wanne irin katalan makwatan ba namiji ne ba ya san ba zai iya ba ya tebu. Ai dama dole an san namiji da jure yi irin wannan a yi ta faɗan kan ma a bari yau idan aka yi ke ne sha ah, wannan kuma kin wuce iyaka ko aka wai gari wata na neman ran wata to ai kaga nan shi ma wani abu ai gobe kaga hukunta ta zai yi tunda ta saba wa Allah kaga daga nan ji ta ta neman don me za a kashe za a abin nan sai sai ai khuli ba shi na kace ai khuli ba Hmm. eh ta ce masa eh ah, to kuma je yau auren ba eh, dole ai ai lokacin nan ne matar da zuga shi yawwa tana nan sai ta koma karuwanci ta ci gaba da karuwancin ana nan zai kare karuwancin tunda menene shekaru take daɗawa tana ƙara muni ko ta yi kwalliyar ba ta mata kyau ba ba mai so ga ba mutunci idan sun ne za su ƙare dabara daga suna yawo da laida ba suna neman ina za samu gero ai akibar duk wanda iba Allah akibarsa tsoronarsa